Thank you. ja ja ja mai sona ja ja ja ja kauna ja ja ja soyayya ta yi karko domin Allah a jama'a assalamu alaikum sunana sani hassan wanda ake lakabi da sani hassan mai waka ah, to takaitaccen tarihi na dai ɗan takaitaccen tarihi na an haife ni a nan kano a ƙaramar hukumar buci ina ganin a 1981 kenan daga nan aka yi mahaifina transfer ya koma bebeji local government garin tiga to daga nan dai na fara firamare dina na tafi tudun wada secondary daga nan kuma na dan dora a harkar ci gaba da karatu amma bangaren islami to daga nan dai har yanzu dai insha Allah muna ci gaba da karatu daidai yadda ya kamata na zamanin da na addini. na fara waka dalilin da yasa na fara waka kamar sha'awa ce tun da lokacin da na shigo industry ai ba wakan ma na fara yi ba rubutun labari na fara yi to daga baya kuma sai na ga ai wakar ita ma tana da muhimmanci in fara tun da tun a islamiyya ina dan yin wakokin islamiyya sai na ga wannan abun ma shi ma duk ɗaya ne za mu iya yi cikin yardar Allah sai muka fara waka waka ta ta farko dai da na fara akwai wani mawaki ana ce masa Ibrahim Bulkara tsohon mawaki ne magana ta gaskiya shi ya fara gyara min waka ta lokacin da na rubuta na kai masa ya eh ga abin da zaka ga abin da zaka wannan wakar zan iya tana ta wata waka da ake cewa saffa saffa dai soyayya saffa saffa dai gane nan tafe kauna fadar ki za ta zo kinji kinji kinji wannan ita ce waka ta ta farko da na fare a industry wani ba wani salon wanda na dauka gaskiya amma lokacin da na fara waka akan cewa muryata me yasa nake irin muryar sadisi da sharfai magana ta gaskiya ni ban kwaikwayi murya kowa ba lokacin da na fara waka to kawai Allah ne ya kaddara dai za a rika cewa muryata ko tana irin ta sari da sauransu to amma daga baya sai a gane ai ba ma muryar mu ɗaya ba yawwa ba wanda kuma kuma ita mahangar da na kalla dai na fara waka gaskiya a wani lokaci shine dai sadin saboda duk mawaki a da wanda ya wuce shekara goma sha biyar zuwa ashirin zaka ji ya ce maka ba shi da wani mawaki da yake kallo a matsayin shugaba ko kuma jagora a harkar waka ta industry irin sadi sidi sharifai wannan shine Ƙalubale. <laughs> kalubale ya dole a fuskance shi ko ba ma harkar industry ko harkar waka ba za ka fuskanci kalubale kala kala da akwai wanda ma a gaban ka zai tunkare ke ce wannan waka taka bata daɗi ba ko kuma kaza kaza kaza kalubale dai an fuskanci kalubale kala kala a rayuwa wasu za su faɗi wasu ba su faɗi ba amma kowa ya riga sani a harka dai ta rayuwa dole za ka fuskanci kalubale kala kala insha Allah alhamdulillah an samu nasarori a harkar waka tunda waɗanda baka taɓa tunanin ka je jikinsu ba ko ka haɗu da su misali misali 'yan siyasa ko su manyan manyan mutane sanadiyar waka ta sa mun haɗu da su sun san mu mun san su kuma nasarori an samu nasarori kwarai da gaske an mallaki abubuwa da yawa a rayuwa na ci gaban rayuwa na harkar waka an samu nasara gaskiya a harkar waka kuma har yanzu ci gaba ake yi da wakar ba wai dainawa aka yi ba lokacin da za a daina ma za a sanar za a daina din amma yanzu ana ci gaba da waka har yanzu shawarwari kullum muna bayarwa ba ma a abin nan ba muna ba shawarwari a kowane lokaci Gaba da mawaka masu tasowa na farko sai an yi hakuri na biyu sai an jajirce jajircewa ita take kai mutum ga nasara haƙuri wannan tabbas ne dole sai ka yi shi sannan za ka ci gaba a rayuwarka haka kawai ba za ka zo kai tsaye ka ce za ka yi kuɗi a lokaci ɗaya ko za a san ka ba wallahi sai ka sha wahala sai ka daku sai an ce sai ka yi ma an ce bai ba sai ka sake haka ake ta fama to daga nan kuma Allah da Allah ya ce ke ka sai ga lokaci ɗaya ka yi wani abu wanda Allah kuma zai zama zai sanadiyar duniya za ta san ka mu ma haka lokacin da muka fara waka ba wai ja ja ja da ake magana ita ce waka ta ta farko ba na yi waƙoƙi da yawa to amma ja ja ja ita ce waka da ta fara suna a duniya wannan shi ne. shawara a ci gaba da haƙuri a zauna lafiya da kowa kar a zalunci kowa kar ka cuci wani kai ma kar ka yadda a cuce ka in an cuce ka kai haƙuri mu a haka muka taso haka iya mu suka gaya mana cewa idan an cuce ka ka yi haƙuri amma kar ka sake ka cuci wani kuma ka zauna da abokan zaman ka lafiya kar ka saba wa kowa idan an bata ma ka yi haƙuri shawara ga abokan zama mu mutunta junanmu mu kyautata wa junanmu wanda ba shi da shi a taimaka masa a harkar rayuwa ita rayuwa tana buƙatar tunda ka san mutum wane ya taɓa ya taɓa zama wani abu amma yau ba shi da shi to ita rayuwa tunda Allah ya ɗaukake ka kai ma sai ka taimaki wanda ba su da shi shine rayuwa za ga an ci gaba ko da lokacin kai ma an daina yayinka waɗanda suka taimakawa za su ce e wane fa mai gidanmu ne ya taimaka mana a rayuwa mu ma ya kamata mu taimake shi to wannan shine sannan na da wasu waƙoƙi da zan ɗan taɓa ɗan sababbin waƙoƙi na da na ɗan da zan dan sanar da zan dan fitar da su kwanan nan insha Allah akwai wata waka dare yayi dare a tashi neman guzuri ku sanarwa da mai tafiya da rantsi sai ya tsaya sai nake cewa maza jiran maza daɗin duniya maza ku aka ba rike gida daɗin duniya kowa dai ya san halin kuda daɗin duniya Mace mai tarbiyya tana gida daɗin dun hanyar Allah babu gargada daɗin dun. Gama mun fito mun sa gwalagwalai gami e gami e a cikin gwalagwalai. Ga masu neman Sani Hassan mai waka za su iya samun sa a nan waya kamar haka 080-39-72-87-65 sannan a ɓangaren harkar social media a instagram za ka same ni a sani hassan mai waka haka a facebook shi ma za ka same ni a sani hassan mai waka wannan shine guraren da in allah da an bincika za a same mu ina godiya kwarai da gaske na gode